والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ودق وطن يوم ودق وطن ذو الهجرة hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin wato al'aƙida a sahawiya tare da sharhi wanda babban malami al'allama nasiru daidai albani nasiru suna yi wa sharhi da kuma wato tafarishi yau za mu tashi shafi na 28 zan kasa Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim bismillahir rahim wa qawluhu bila kayfiyya ce wanda ya yi Allah ta'ala ya yi magana da alqur'ani ba tare da kaifiya ba ba za mu iya cewa ga irin yanayin yadda Allah ya yi magana ba shi dan adam idan ya yi magana za ka iya faɗin yanayin maganar shi amma Allah subhanahu wa ta'ala yi magana ba za ka iya faɗin yanayin maganin Allah ba su hana wa ta'ala. Ai, la tu'rafu ta takallumihi bihi. Ai, ba a sanin yanayin yadda Allah ya yi magana da Alƙur'ani. Ƙaulan laisa bil majaz. Shi Alƙur'ani wato ƙaunar ne shi laisa bil majaz. Alƙur'ani magana ne. In an ce magana akwai harufa a ciki, akwai sauti a ciki, akwai larabci, akwai kaza, akwai kaza. An gani, annabi ya yi magana, Allah ya yi magana da annabi Musa da yaren bani Isra'il. Allah ya yi magana da manzo sallallahu da larabci. Kun gane yi. So Qur'ani ƙaunar ne shi ba wai majaz bane. Wasu suna ganin cewa a ce Qur'ani maganan Allah ne kaula wato majaz ne. Wannan shine fahimta na wato asha'ira da fahimta na mutazila. Su sun yadda cewa Qur'ani maganan Allah ne amma kuma jingina ma Allah maganan Qur'ani da muke karantawa da larabci da harfa da sauti da takadim da ta'khir suna ganin jingina ma Allah wannan majaz ina ce qur'ani wanda muke karanta magana Allah ne majaz ne a magana Allah kalamun ne nafsi magana ne wanda ke cikin ciki wanda ke cikin rai magana ne wanda ke cikin rai wanda baya fitowa waje magana ne wanda ba za mu iya jin sa ba kuma magana ne a dunkule wanda ba za ka iya cewa magana Allah wani ya riga wani ba wai magana a dunkule ne ba magana wani ya riga wani ka gan ka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kaga zalika ya riga alkitab alkitab ya riga la ba, la ba ya riga fihi gudan ya riga muttaqin to saboda haka ba zai yiwu Allah ya yi magana haka ba wai ja sha'ira magana Allah ba ta wata a ce a ce wata kalma ta riga wata kalma to kenan magana Allah dunkulalle ne wanda ba za ka iya cewa ga wanda ya riga wani ba in ji su ba wai idan Allah yana so ya yi magana yana so ya isar da sako ga bayi to wannan kalamun nafsi din shine Allah ke fassara shi sai Allah sai ya fassara shi da yaran da zai yi magana da shi in yana so ya yi magana da larabawa sai ya fassara shi da larabci in yana so ya yi magana da ajamawa sai ya fassara shi da ajamanci da abin da ya kama da wani kaga wannan in ka duba yanayin abin da suka faɗa kenan kawai kai tsaye wannan qur'anin da muke karanta ba magana Allah ba ne kawai jingina shi zuwa ga Allah majaz cewa in za a karanta qur'ani sai an yi alwala da wasu malamai suke faɗin yi alwala sannan kuma in za a masu janaba kaza kaza duk wannan abubuwan gaba ɗaya bai shafa alkur'ani ba saboda alkur'ani magana ne wanda an fassara shi ne ba hakikanin magana Allah bane misali ku fahimci wannan ko to saboda haka sun ce kiran qur'ani kalamullah daidai yake da kamar yadda Allah ke cewa naqatullahi baitullah ana kiran ka'aba baitullah ana kiran taguwa naqatullah ai wannan idafatul ah, idafatul makhluq ne ila khaliqihi ko idafatul khaliq ila makhluq ko haka ne ko baitullah kaga Allah ta'ala shine khaliq shi kuma baitu shine bi kaga ya zama idafatu bi kaga ya zama idafatul makhluq ila khaliq to kuma sai ka zamani qur'ani a ce kalamullah shi ma idafatul makhluq ne ila khaliqi shi ne aka ce wannan ba haka ba ne shi alkur'ani maganan Allah ne hakikatan ba wai ainihin magana ba ne na halitta an gane ku na'am wa anzalahu ala rasulihi wahya kuma Allah ta'ala ya saukar da qur'ani ga manzansa a matsayin wahayi eh? ya saukar da shi ga manzansa a matsayin wahayi amma maganar shi ne ba na hakika ai anzalahu ilayhi ala lisanil malak ai ya sauka mai da alqur'ani tashin mala'ika Allah yana cewa hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim ko saukakken littafi daga Allah Allah nan mabuwayi ko masani a wata aya Allah na cewa tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim saukakken littafi daga Allah wanda yake mabuwayi mai hikima a wata aya tanzilun min arrahmanir rahim littafi saukakke ne daga mai rahama mai jin kai a wata aya tanzilun min hakimin hamid saukakke ne daga mai hikima wanda yake yababbe abin yabo misali a wata aya inna anzalnahu fi laylatin mubaraka lalle mun saukar da qur'ani cikin wani dare mai cike da albarka inna kunna munziri lalle mun kasance muna masu gargadi to kaga Allah ta'ala ya nuna mana cewa qur'ani dai saukakke ne والذين آتيناهم الكتاب يعلمون يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وإننا da muka ba littafi suna sane cewa Qur'ani saukakke ne daga ubangijinka da gaskiya qul nazarahu ruhul qudus min rabbika bil haqq kace musu ruhul wato ruhi mai tsarki malaika jibril shine ya saukar da shi da gaskiya kaga ta ƙur'ani na ta nuna mana dai Qur'ani dai saukakke ne shi ko qur'ani dai magana ne wanda ya zo daga ubangiji an gane to saboda haka wato kiran alqur'ani majaz ba aqida bane mai kyau an gane aqida ne na yan bid'a kaji mutum ya ce alqur'ani maganan Allah ne majazan la hakikatan to wannan dan bid'a ne an fahimci wannan ai aqida ne na jahabiyya aqida ne na mu'tazila aqida ne na ash'ira duka gaba daya na'am فسمعه الملك جبرائيل من الله sai mala'ika jibrilu ya ji ainihin alkur'ani daga Allah subhanahu wa ta'ala وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك كما منذ محمد صلى الله عليه وسلم يجي القرآن دقى ملائكة وقرأه على الناس شو منذ الله يقول يكرن تاشق متاني قال تعالى يكرن تاوي بفسر وما Allah ta'ala ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin alqur'ani mun rarrabe shi bi ma'ana mun saukar da shi kadan kadan ba mu saukar da qur'ani dab'atan wahida ba kun gane yayi ba wai a dunkule gaba daya ka saukar da shi ba mun saukar da shi a rarrabe litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin domin ka karanta shi ga mutane akan jinkiri tsawon shekara 23 manzon Allah ya ƙare ainihin karanta Alƙur'ani ga mutane da Allah ya ce wa nazzalnahu mun sassaukar da shi tanzilan sassaukarwa Har da cewa mu ba li takfir ana ne ko fa'ala malaman sarfu sun ce dama yana hukunta mai takfir mun sassaukar da shi gayan saukarwa وقال تعالى الله تعالى يقول نزل به الروح amin. روحي أمين تتشي شيني mala'ika, جبريل shi ya saukar da alkur'ani ga manzo na ala qalbika litakuna min al-mundirin ya saukar da shi a zuciyarka dan ka zamanto daga cikin masu gargadi ya rasulullah bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake bayyana ne wa fi dhalika isbatu sifatu al-ulu lillahi ta'ala eh tunda Allah ta'ala ya ce ya saukar da qur'ani daga ina ka saukar da shi daga sama zuwa ina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai tabbatar da siffa na uluwi ga Allah cewa Allah ta'ala yana saman al'arshi an gari, Allah yana da ulul zat yana da ulul qadar yana da ulul qahr yana da ulul zat zatin Allah yana sama da kowanne kowanne zati shi yasa Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi haisu intahatil makhluqat inda halittu gaba ɗaya suka kare an fahimci wannan Allah ya daidaita akan al'arshi inda duka halittu suka kare yanzu ni da nake nan wajen yanzu an gane ku akwai wani abu a sama na to shi Allah ta'ala babu wani abu a saman shi daga Allah babu komai a saman shi babu wani abin da ya lullaba Allah amma dan adam ko da dan adam yana sama za ga wani abu ya lullube shi sannan shi kuma dan adam in yana sama yakan dogara da abin da yake kasa ko dan adam yana sama yana dogara da abin kamar yanzu ni yanzu ina saman kujera amma na dogara da kujeran da za a cire kujeran zan iya faduwa A gane to shi kuma Allah ta'ala wato al'arshi ne ya dogara ga Allah ba Allah ne ya dogara da shi ba saboda shi Allah inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula Allah shi ke rike sammai da kasai kasu kushi. wala in zalata in amsaka huma min ahadi min ba'di in sun gushe ba mai iya rike su kowaye sai bayan Allah ta'ala wa yumsiku samaa an taqa alal ardi illa bi iznihi Allah yana rike sama yana rike sama kar ta fado kasa sai da izinin sa an gani Allah yana sama amma kuma shi ke rike da kasa amma mu idan muna sama to ita sama ke rike da mu an gane wannan ko to in wani yace shin wannan abu zai yi a ce kai kana saman abu zai yi gashi Allah ya riga ya gaya mana a cikin alqur'ani Allah ya ce mana inda Allah ala kulli shay qadir ko kuma Allah ya gama da cewa shi al ne shi me ma'ana al-qayyum qa'imun bi nafsihi qa'imun ala ghairi Allah ya dogara da kansa sannan kuma sauran halittu ma sun dogara da shi al'arshi ya dogara da waye da Allah ba Allah ne ya dogara da al'arshi ba daidaituwan Allah ba wai ya daidaita bane dan yana buƙatar al'arshi a al'arshi ne ke buƙatar Allah Allah yana da algina almutlaq qul in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum ha kace in ku kafirce to lalle Allah ta'ala mawadaci ne dangare ku Allah baya bukatan komai a wajen ku Allah baya yadda wa bayan shi da kafirci amma kun gode mai fa Allah zai yarda walillahi ala an-nas yajul bayt fa da ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyyun 'anil alamin duk wanda ya kafirce to Allah ya wadatu daga talikai gaba daya duk wani wanda ba Allah ba shine alam to Allah ta'ala ya wadatu al'arshi ma alam ne Allah ya wadatu da al'arshi baya bukatar al'arshi al'arshi ne ke bukatar sa ina fatan gane wannan saboda jingina alqur'ani zuwa ga Allah yana daga cikin idafatul bi idafatul sifa kitabullah idafatu sifa ila mawsufi go Allah kitab littafi idafatu sifa ila mawsufi saboda haka wato kamar inda Allah ke cewa cikin alqur'ani subhana rabbika sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ubangijin izza wannan wani irin idafa ne rabbil izzati wannan sifa na izza sifan waye Allah shi ne ubangijin izza shi ana nufin shi ya halicci izza ko kuma wannan izza siffan shi ne wannan izza da siffan Allah ne an gani amma ya sifon subhana rabbika rabbil izzati amma ya sifon wa salamun alal mursalin kaga shi wannan rabbil izzati ne wato ba idafa ne na makhluk ila khaliqi bane kun sifa na khaliq ila makhluk ba haka bane sifa ne na wannan sifa ne na Allah ina ba san gani to ana iya cewa Allah shine rabbul qur'an rabbul qur'an eh kaga shi da alqur'ani sifan Allah ne shi qur'ani ba halittar Allah bane inda ce halitta za ce rabbul Allahu rabbul qur'an kun gane wannan ko so haka alqur'ani ba magana wani halitta bane magana ne na Allah babu wani waje a cikin alqur'ani inda Allah ta'ala ya taba cewa ya taba kiran alqur'ani ko ya da qur'ani da halitta na'am ومن وصف الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر duk wanda ya siffanta Allah da wani ma'ana daga cikin ma'ana na mutane duk wanda ya siffanta Allah da wani ma'ana daga cikin ma'anan mutane ya kafirta inda mutum ya zo ya siffanta Allah da wani ma'ana daga cikin ma'ana na mutane ya ɗauko siffar halitta ya ba Allah to wannan hakika ya kafirta man absara hada hada i'tabara to duk wanda ya gano wannan to zai zama to mai lura an gane ai duk wanda ya gano wannan to zai zama to mai lura idan mutum ya gano wannan cewa ba a siffanta Allah da siffar halitta eh? wa man absara haza i'tabara duk wanda ya gano wannan to zai zama to mai ikibari zai zama to mai lura na'am wa an misli qawlil kuffarin zajar wa manin zajara an misli qawlil kuffar duk mutumin da ya tsawatu daga misalin maganar kafirai idan musulmi ya tsawatu daga misalin maganar kafirai menene maganar kafirai shine cewa da suke in haza illa qaulul bashar cewa alqur'ani ba maganar wani bane face maganar mutum to idan mutum ya siffanta alkur'ani cewa maganar mutum ne ko ya ce maganar aljannu ne ko ya ce ƙur'ani halitta ne shin mutum ba halitta ba ne? idan ka ce ƙur'ani maganar mutum ne daga ce ƙur'ani halitta ne mai bambancin su babu a cikin halittu akwai wanda ya kai darajar dan adam to in ka ce ƙur'ani maganar halitta ne daidai yake da mutum ya ce ƙur'ani maganar mutum ne wanda ya ce ƙur'ani maganar mutum da yi rinda saboda ya ƙaryata maganar Allah su kafirai a zamanin annabi suke cewa in haza illa sihiri yu'tar in haza illa ƙaunin bashar Alƙur'ani ba wani abu bane face sihiri wanda aka ruwaito daga mutanen farko in haza illa ƙaunin bashar Ƙur'ani ba wani abu bane face maganar mutum to me Allah ya faɗa game da mutumin da ya ce ƙur'ani maganar mutum ne sai ce sa uslihi sakat da sanda zan kona shi a wutar saƙar. wa ma ka ma saƙar? la tubqi wala tabar bai sanar da kai abin da kira saƙar. wani irin wuta ne la tubqi baya barin komai baya wanzar da komai ko baya barin komai an gane wannan Allah ya siffanta mana irin yadda wutar saƙar yake ashe kenan cewa qur'ani halitta ne kafirci idan mutum ya faɗe shi ya yi ridda an gane sai dai ba a kafirta shi sai an tsaye mai da hujja an kusan mai da shubha ko kuma idan ya zamanto a zahira akwai sanda yake zamantowa a zahira sai ya yake zama biri a zahira in ya zamanto malaman garin sun ba da muhimmanci a kan shi a makarantun islamiyya malamai suna nanata shi in an je sanawi malamai suna nanatawa in an je jami'a malamai suna nanatawa in an je masallatai ana karance-karance malamai suna nanatawa alkur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne malamai su yi bayanin shi su warware shubhat ga mutane dalla-dalla in an je muhazarat akan haɗa muhazarori ta ko'ina ana bayyana wa mutane matsayin alkur'ani to abin ya riga ya zamanto wato bayani na mutanen garin mutanen garin sun riga sun rike wannan abin a matsayin bayani to anan sai zan biri a ne zuwa ana kiran bid'a gira in ya zama to malamai sun tsayu malaman wannan garin sun tsayu sun warware shi dalla dalla har abin ya zama to hatta karamin yaro wanda ya taso a garin ya san cewa wannan abun biri wannan abun bid'a ne to a lokacin nan idan mutum ya karyata shi ne za a ce mai kafiri amma garuruwa wanda akwai karancin malamai gogaggu garuruwa wanda salafiya ke da karancin murya ba a jin muryar salafiya kamar yadda ake jin muryar bid'a ko kuma yan salafiya da suke yin bayani muryar su ba shi da tsawo ba su da tarihi ba su da tasiri fil mujtama to sai ya zamanto suna faɗin maganar sako baya kaiwa zuwa ga mutane sosai to anan wajen ba za a yi gaggawa wajen kafirta mutane ba za a tsaya ne a yi ta bayani daidai gwargwado idan an ga wani mutum ya yace, a ce wani mun ga ka ce qur'ani ba mu littafi ko ka san wannan faɗin wannan magana kafirci ne a yi ta ƙoƙarin wayar da kawo kan mutane ku fahimci wannan aiki to wannan shine abin da da yawa daga cikin mutane ba sa iya ganewa menene biri a zuwa in an ce biri a zuwa na nasabiya ce ya danganci zamani ya danganci ainihin ya danganci wuri a gane kuma ya danganci shaksiya wani lokaci akwai zamanin da za ka ga wannan kalma na Qur'ani maganar Allah ba ma a maganar shi malamai ba sa yin bayani akan shi sosai kawai an yi shiru mutane ba sani ba to kaga wannan zamanin idan mutum ya fada cikin wannan ba za a ce a zahira ba kuma sannan ko da misali ana bayanin shi a wannan zamanin zai iya yiwa kwanan da mutum ya musulunta in kwanan da ya musulunta sai zai ce qur'ani halitta ne za ka furta shi ai sai an tsaye mai da hujja an gusa mai da shubha in kuma kwanan nan a kaddara ma kwanan ya daɗe da musulunta amma yana cikin ƙauyen ayau irin ƙauyen nan kungurmin daji wanda sako na manyan malamai baya kaiwa zuwa gare shi sai zo ce qur'ani halitta ne za ka furta shi ba za ka furta shi ba ga wani shi cewa alfata wa tuqaddaru zamanan wa makanan wa ashkhasan wa awalan fatawa ana kaddara shi ana duba zamani shin wannan zamanin akwai manyan malamai da suke yin bayani sosai eh akwai manyan malamai sannan kuma wato fatawa yana dacewa da wuri malaman a ina suke a malaman suna saudiya ne a najeriya ba irin malaman nan najeriya ba a cika yin wannan bayanin ba amma saudiya ko ina ka je kaga kenan fatawa zamani zamani a saudiya zamanin su yayi dace suna ta bayani sannan kuma a wurin da suke suna yin bayani sannan kuma fatawa ya danganta da shafiya zai yawan malaman saudiya suna bayani kila wani kuma ya zo ya musulunta ya zo saudiya din bai san da wannan bayanin ba shi ma yana buƙatar menene a wayar da shi a tsayar mai da hujja kusa mai da shubha ko mutumin da ya taso a ƙauye irin ƙauyen nan wanda gaba ɗaya babu ilimi a ciki sai ya faɗi wannan kalma za a ce ya faɗi biri a zahira ya yi rinda ko za a mai uzuri kaga za a mai uzuri to wannan shine abin da ya samu ka ce biri a zahira sabiya ce ta danganta ga zamani ya danganta ga wuri ya danganta ga shafiya ya danganta ga bihuwa, ga halin da ake ciki in ana cikin halin jahilci ya zama to ba malamai to a nan wajen sai mutum ya faɗa ai bai san komai ba su kansu malaman ba malamai bane sosai amma ana cikin malamai sun goge suna bayani da kyau shikenan kuma da wannan ko yanzu misali magana cewa Allah ya daidaita kan al'arshi mu da a Najeriya shekaru wajen arba'in da suka wuce ko ko fiye da haka yan Najeriya suna bin aƙida ne na asha'ira idan malamai suna magana kan tauhidi tauhidin asha'ira sai karantarwa ba na mantawa islamiyyar da muka kai karatu an sa mana nurul dalala ba nurul dalala ba wani littafi eh? na hayatul islam hayatul islam ake samun yan ibtidaiya littafin hayatul islam kuma hayatul islam din nan ko ka san cewa littafin asha'ira ne amma kuma malaman sunna malaman da suke da'awan su malaman sunna ne shi suka sani a matsayin littafin aqida hayatul islam ba shi ake karantawa a tauhidi a sauka a lokacin littattafan saudiya ba su shigo najeriya ba sannan in ka je zaure in ka samu malami mai hazaƙa sosai zai karanta da kai umul barahim umul barahim din nan yana wahal da malaman zauri dan wani malami zai ga ce Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya kan baya kan wannan wannan wannan bayani na malaman tauhidi ya fi karfin mu shi kanshi shi kanshi kawai ya karanta ne yace wannan bayani sai malaman tauhidi manya tauhidi ma tauhidi ma bai kira ba tauhidi yake cewa ina ba san gani to ire-iren wannan ya kamata mu sani idan ya zama to zamani ba manyan malamai a wannan zamani sai mutane suka aikata biri suka ce Allah yana ko'ina babu wani malami gogagge wanda ya zai nuna musu cewa Allah yana sama al'arshi wayannan mutane ba za a biri an da su ba za a kafurta su ba dole ne sai an samu malamai gogaggu wanda muryan su ke kaiwa zuwa ga ainihin jama'ir so su yi bayani ga mutane a takaice kaburtawa jama'a ko biri an ba karamin aiki bane ba aiki ne na manya-manya malamai ko gagu wallahi duk wanda ya shiga cikin sai ya ji kunya don zai zo ya kafirta wanda ba a kafirtawa ko ya bid'antar da wanda ba a bid'antarwa ya zo nan gaba sai yayi nadama domin irin wannan in mutum ya shiga cikin sa nan gaba sai ka koma kana nadama za ka cewa ashe ka yi wauta da yawan gaske ka shiga fagen da ba naka ba kamar da larabawa ke cewa wai man takallama fi gairi fannihi atabil ajaib duk wanda ya yi magana cikin fannin da ba na shi ba zai zo da abun mamaki zai aikata abubuwa da yawa abun mamaki an gane ko saboda haka duk mutumin da duk wa'an wanda jara wanda jara an misali kawar kufar kuma idan ya zama to ya tsawatu daga misalin maganar kafare da ke cewa in haza ita kawar bashar ko su ce qur'ani halitta ne na'am wa alima annahu bi sifatihi laysa kal anan zai gane cewa lalle Allah ta'ala laysa kal bashar bi sifati Allah shi ba kaman mutum bane da sifofin shi an gane Allah ta'ala sam sam shi ba kaman mutum bane shi na'am ru'yatu haqqun li ahli al-janna wato gani gaskiya ne ga 'yan aljanna Allah gobe kiyama 'yan aljanna za su gan shi bi ghairi ihaqatin wala kayfiyya ba tare da ihada ba ko ba kayfiyya yan aljanna tabbas za su ga Allah amma yaya ganin yake ganin babu ihada babu kayfiyya me ma na ihada wato babu ganin kwakwaf kamar yanzu zan zo kalli in kalli araba ga araba gaba na gan shi tsaf iya girman shi kenan iya ganin da mai girman shi kenan komai girman shi kenan wannan shine ihada ganin kwakwaf Allah ana gani shi amma ba a mai ba a mai ganin kwakwab shi yasa Allah ta'ala ya siffanta mana ganin sa innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha shams la tudamuna fi ru'yati lalle za ku ga ubangiji kamar yadda kuke ganin wannan rana din ba a zalintan ku a wajen ganin sa ba a kare ku a wajen ganin Allah wani ba zai kare wani ba a gani idan mutum na kallon rana idan mutane miliyan suna kallon rana shin wani zai ce kaushe ka abin kaushe ka kare ni wani bai cewa kaushe wani bai kare wani na fatan gani za mu ga ubangiji kamar yadda muke ganin rana kaga rana muna ganin shi amma muna idrakin shi muna muna mishi ga hada wannan iyayen da muke gani ba girma rana kenan ba rana ya faka girma haka ne ko kaga Allah sai kamanta mana ganin shi da ganin rana za mu ga rana amma ba ma ganin iya girmansa haka nan muna ganin wata amma ba iya girman shi kenan ba misali an gane ku? shi yasa Allah ya kamanta to ganin da za mu yi ma Allah gani ne bi gairi ihadatin wala kaifiya ba za mu iya kewayewa ba mu ce mun yi ma Allah ganin kwakwaf sannan kuma ganin Allah babu kaifiya mu ce ga irin yanayin yadda ake ganin Allah shi siffofin Allah gaba ɗaya ba ma iya kayyafa su kama na tsaka bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijin mu yayi magana da shi wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki a wannan rana suna cikin annashuwa da annuri suna cikin annuri ila rabbiha nadira ay naziratun ila rabbiha naziratun ila rabbiha ai suna masu kallon ne ubangijinsu ko ba ba wujuhun yau mai zin nazira wasu fuskoki a wannan rana suna da ni'ima an gane ko masu ni'ima ne haka wannan wujuhun din yana matsayin mubtada ne nazira kabar mubtada ne wa huwa manqus wannan na asli shi yau mai zin nazira nazira su ila rabbiha wannan rana suna masu kallon ubangijinsu an gane ko saboda haka wannan gobe kiyama za mu ga ubangiji za mu ga ubangiji gobe kiyama shine abin da wannan aya yake nuna amma ce wasu fuskoki a wannan rana suna cikin mai ni'ima su wane ne suke cikin ni'ima mu'minai kenan su waye za su ga Allah gobe kiyama mu'minai wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ni'ima da annuri suna masu kallon ubangijinsu na'am Wa ta'ala wa ما أراد الله shi kamar yadda Allah ya nufa kuma Allah ya san shi. wa kullu ma ja'a fi dhalika min al-hadith as-sahih abin da yazo cikin wannan na hadisi ingantacce game da ganin Allah عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال يزو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisin da yazo ingantacce kaji ya ce hadisi ingantacce Kiran banda hadisi maudu'i banda hadisi da ifi duk wani hadisi wanda aka jingina mu annabi na ƙarya ba ma kafa hujjar shi duk wani hadisi mai rauni ba ma kafa hujjar shi a wajen aƙida ko wajen ibada an gane wani koma wajen koma mai ne an gane duk abin da ya zo daga cikin hadisi ingantacce daga manzan Allah fa huwa kama kala yana nan yadda manzan Allah ya faɗi shi ba ma gittawa maganar manzan Allah a matsayin mu na ahlus sunna kun fahimci wannan ayi su ahlus sunna sun san mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallam idan yayi magana ba sa gittawa maganar shi na'am الشرح sharhi. اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كسني lallai للي حديثا تسكزو ينقل إذا ganin muminai game da Ubangiji gobe kiyama? Kasiratun jidda. Hadisan suna da yawa sosai. Hatta balagat haddu tawato. Har sun kai me? Har sun kai haddar tawato. Hatta balagat haddar tawato. Har sun kai ko ba ba? hadisai ne wanda aka ce an samu daga sahabbai talatin zuwa sama kama jazama sahabbai talatin zuwa sama suka ruwaito hadisan ganin Allah subhanahu wa ta'ala kama jazama bihi jama'un min al kamar yadda ainihin taro da yawa daga cikin ainihin manyan malamai suka yi yanke da shi minhum sharish daga ciki akwai mai sharhi shine wa shine ibn abul is al-hanafi muhammadu bin ala'iddin Eh? aliyu bin muhammad bin ah, Abi iz al-Hanafi shine asalin wanda ya sharhi na ɗahawiya wanda ya kowane sharhi kyau wanda malaman suna suke yin wasiya in kana so ka nemi sharhi na ɗahawiya wanda ya fi kyau gaba daya ka nemi na wannan bawan allah ibn abin iz al-Hanafi an gane wannan ko shine Nasiruddin nasiru albani ke cewa kama ta zama bihi ne jama'u min al-a'imma kamar yadda taro na manyan malamai suka yi yanke da shi daga cikinsu akwai mai sharhin sahawiya din nan وقد خرج بعضها ثم قال shi hakika ibn abul yayi takarijin wasu sashanta wasu hadisan yayi takarijin ya fitar da ainihin isnadin sannan zai ce وقد روى أحاديث الرؤيا نحو ثلاثين صحابيا يتي فتن فتن صحابي ثلاثين سوزك رويتو حديثا قال الله كيف يقول To za ku في ماماكي jama'a? za ku ga mutazilawa suna inkarin ganin Allah gobe kiyama za ku ga shi'a suna inkarin ganin Allah hawari suna inkari to menene ya kawo tun da an samu sahabbai talatin sun tabbatar da hadisai ana ganin Allah shin bai kamata wayannan bayan Allah su miƙa wuya ba to wannan zai nuna maka cewa shi dan bid'a yana da ka'ida ne bai ka'ida dan bid'a farko sai ya fara gina ka'idar shi tukuna idan ka'ida ta ginu sa'annan sai ya zo yana neman nafsi daidai da wannan ka'ida din a gani su yan shi'a suna tana cewa suna cewa kamar su yan biri'a suna da gida ijtaki ta tastabir sun ma tastabir wato ka gina ma kanka aqida sa'annan sai ka nemi dalilin gida. wato za mu zauna su ce to mu yanzu mu yan kaza ne menene aqidan sai mu ci aqidan a zaki haifai gaba daya aqidan mu ba a ganin Allah gobe kiyama aqidan mu ba ceto gobe kiyama to yanzu kowa ya ce ne mu za mu samu dalili kuma ji wannan aiki wato sai sun gama gina aqidan tukuna sa'annan su zo suna neman dalili a cikin Qur'ani ko hadisi wannan wajen kowanne irin dalili ka samu mai rauni sai su shi wannan shine dalilin da yasa kaga yan biliya suna inkarin hadisai sun riga sun gina ma kansu ka'ida wanda ka'idan nan ba sa son sauka daga gare shi yanzu abin da yan bidiya ke jira ya yi biyayya gare su in sun ga wata aya da sai karo da na maganarsu, in za su iya lankwasa aya zuwa ga ra'ayi sai su an gani to galiban ayoyin ƙur'ani suna lankwasa shi ne sai su lankwasa shi ya a ma'anarsu in ko hadisi ne sun ga hadisin ba zai lankwasu ba in zai lankwasu sai su yi tawilin shi in ba zai lankwasu ba ba za su ji nauyin karyata shi ba yan biri ba sa jin nauyin karyata hadisai in dai hadisi ya saba ma ka'idar su in kaga suna mutunta wani hadisi hadisin ya dace da ƙa'idar suka gina ne amma su ahlus suna ba ba sa fara gina wani aƙida sai sun ga nassin da ya tabbatar da aƙidar su na awwalan an gane ko idan sun ga nassi sai su gina aƙidar su akan wannan nassi din istadilla summa mi summa taqid istadilla sun mata ke shi na kira ahlus suna. ka nemi dalili a awwalan ka yi mai sannan sannan sai ka kudin shakidan ka wannan ne abin da ya bambanta ahlus suna da sauran yan bid'a yan bid'a wato sun dauki hadisi bin hadisi kamar cin naman bushe ne suna bin suna bin hadisi ne idan ya zama to ba yadda za su amma in ba haka ba duk hadisin da ya kitta musu za su taka shi ta wuce amma kuma ka'idansu ba sa yadda a taka musu ka'idansu ku fahimci wannan ayi to wannan shine dalilin da yasa kungiyoyi da dama kungiyoyin shi'a sun ce ba a ganin Allah gobe kiyama kuma sun shi'a menene ka'idansu sahabbai gaba ɗaya sun yi ridda sai dai mutane tara kawai na ba san gani sannan kuma na biyu ko da an ruwaito hadisi daga sahabban da suka yarda da shi kamar Ali bin Abi in dai a littattafan ahlus sunna ne ba su yarda da shi ba sai ya zama to a littattafansu to saboda haka tun da sahabbai sun yi ridda duk sahabin da in rawaito hadisi daga abubakar ko umar ko usman ko talha ko zubair wannan hadisi ƙarya ne kawai to saboda haka dan ka ce madan shi'a sahabbai 30 suka ruwaito kana baka kun lokaci kamar ka ce dai kafirai 30 suka ruwaito ina fatan gane wannan saboda haka ba ruwan dan shi'a da wai wai ya ya mutunta maganar da ce kai sahabbai talatin da ya domin ruwa da sahabbai a gaban ka yana iya tsiri da sahabban sai dan yana jin tsoro sai ya ta iya an gane wannan sannan su ma ƴan khawarij su ma ai sun kafirta duk wani sahabi wanda ya zamani da Usman bin Affan mai goyi bayan Usman bin Affan da sahabin da ya zamani da Aliyu bin Abi Talib bai goyi bayan Aliyu da Muawiya duk sahabban da suka rayu a wannan zamani sun yi ridda inda su. shi yasa su ma khawarij suke da karancin hadisai suna karban hadisan sahabbai amma banda sahabban da suka goyi bayan Usman banda sahabban da suka goyi bayan Ali bin Abi Talib duk wani sahabban da ya goyi bayan wannan shi ma yayi ridda ba sa karban hadisan shi to kaga dan ka ce musu sahabbai 30 ba ruwan da wannan za su ce ma sahabbai 30 da waye da waye in ka ce da aliyu ce wani yanzu billah aka kafiri A rai da gaske a wajen kawari ba buƙatar kafiri kama aliyu wani yanzu billah ba ce na zama aliyu ba shi yawa ba su kawari babu wanda suke jin haushi a duniya kama aliyu daga aliyu bin abi talib sai usman bin affan sai kuma sahabban da suka rayu zamanin su sun suna mutunta abubakar da umar an gani da kuma sahabban da suka rasu kafin wannan fitina na Usman da Aliyu an gani to saboda haka wayannan mutane babu ruwan su da sahabban da suka ruwaito wayannan hadisai su ko mu'tazila suna da ka'idar su na hankali cewa idan idan hankali yayi karo da nasu idza ta'arada al-maqul wal mansus qaddimna al-maqul idan hankali yayi karo da za mu gabatar da hankali to saboda haka idan hankali ya karo da hadisi musamman hadisin wato suka ce kabar wa hadisi kai ko da mutawatir ne za su ce wa hadisi kar ya tashi yasa su a wajen su wato ganin Allah gobe kiyama wato ƙarya ne ba a ganin Allah saboda yayi karo da hankali an gane wannan ko farko su sun fara inkarin Allah baya ko ina su a wajen mutazila Allah ta'ala baya ko ina to tun da baya ko ina ta ina za a ganshi. shi eh Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa to idan ka ce kuma za a ga Allah ta ina tun da baya ko ina wannan shi ne tunaninsu gace idan kuma ka ce ana ganin Allah to ai halitta ake gani in ka ce ana ganin Allah to yi ma Allah jiki Allah yana da jiki irin na halitta wanda ya ma Allah jiki na halitta ya yi rinda so da ka Allah ba jiki ba ne irin na halitta so da ka ba a ganin Allah an gane wani ko to sai ka ce musu ah dama wa ya ce muku Allah yana da jiki irin na halitta shi dai Allah ta'ala salaf sun yi sun yi ijma'i Allah yana da zafi irin nasa wanda ba irin na halitta ba sannan kuma Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi kamar yadda ya faɗa a Qur'ani ar-rahmanu al-arshi tawa Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawnaha thumma istawa 'ala al-arshi sun mastawa alal arsh ar-rahman fas'al bihi kabira ga ayoyi nan da suka tabbatar cewa Allah ta'ala ya daidaita kan bi akan al'arshi kuma sannan Allah ta'ala yana da zaki yana da sifofi da Allah ya gaya mana sifofin sa cikin alqur'ani ashe da wannan kenan mu mun yadda za a ga Allah gani irin nashi wanda ba irin na halitta ba su kuma a sha'ira sai suka yi karo suka ce Allah baya ko ina amma kuma za a gan shi ka ce kai kake za a ga Allah ba ta ko ina ba na ba san gane ɗan ka duba sai kamar usul na mutazila ma ya fi kyau fiye da na sha'ira su mutazila sun ce baya ko ina tunda baya ko ina to ai ba za a ganshi ba to su wayannan sun ce Allah baya ko ina amma ba za a ganshi ta yaya za a yi hankali ya karɓi wannan magana nasu ba zai yiwu ba na'am ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها duk wanda ya kewaye ta da sani wanda ya kewaye wayannan hadisai da sani ya san hadisan nan da yi kyau zai yanke hukunci cewa lalle manzon Allah shi ya faɗi wannan magana walaula anni iltazamtu الاختصار لسقت ما في الباب من الاحاديث da ba dan na lizimta ma kaina takaitawa ba da na koro duk abin da ke cikin babi na hadisai da duk hadisan da suke da alaka da babi da suke magana kan ganin Allah da na kawo su duka to amma nayi alƙawarin zan takaita ne an gane wannan ko na'am eh, makala an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan wajen sai bayan sallar ke za a ci gaba in Allah ya ba mu tsawon rayuwa za mu ci gaba da bayani dangane da ganin Allah mu ji hujjojin 'yan mutazilawa da hujjojin asha'ira da hujjojin ahalin sunna sai mu ba mu ga su ne suke da hujja mai ƙarfi eh wa alaikum salam daga wala yuhidu da biyi ilma ya lau ma bai baina aydihim wa kuma khalfahum wala yuhidu da biyi ilma salaf sun hada ne za a ganshi amma bila'i hada sun da Allah ya ce yi yuhidu da yi ilma ba za su ke kewaye Allah da sani ba su yi ma Allah sanin kwakwaf ba zai yi ba irin yadda suka san adam ba za su yi ma Allah wannan sanin ba eh. eh ba za a zalunce ku ba ma'ana shi da ya ce nan za ku ga ubangiji kamar da kuke ganin rana nan ba yana so ya kamanta ubangiji da rana bane yana so ya kamanta gani da gani innakum satarawna rabbakum ka ru'yati shamsi wal kamar. kaga ganin rana da wata gani ne bila haɗa. wala ba ba haɗa din ba mu iya cewa wato ranar haka hasken shi yake haka girman shi yake ba amma dai mun ga rana to za a ga Allah haka mun ga Allah ba bi haɗa gare shi ba kuma za mu yi cewa ga yanayin yadda muka ganshi ba tunda ba mu ba gani ba balle san yadda muka ganshi ka gane wani ku? eh ba kaifiya manzo Allah bai ce ga yanayin kaifiya ne ba ya dai kamanta gani da gani ba kamanta abun gani da abun gani ba ba annabi ya kamanta ganin Allah da rana da rana bane a gani da gani ne yanda in mutum ya ga rana ba girman shi kenan ba haka mutum zai ga Allah ba haka Allah yake ba gaba ɗaya ba full haka yake ba eh na'am wa alaikum salam eh amin yi wannan bayani kila ka zo nafi an ce za a ga Allah ba a zalunta ba a kare wajen ganin Allah wani ba ya kare wani yanzu mutum zai kalli rana wani zai kare shi bai shi ne ba mai cewa Allah dan maka kada kare to shi ma Allah za a ganshi haka nan amma kuma ba wai an ganshi ganin kokon bane yanda zan ga dan adam gashi nan zan iya sanin komai da girman shi da komai na sani a sai dai zan ganshi kamar yadda mutum ke kallon rana daga nesa yadda mutum ke kallon wata daga nesa an gane wannan ko za ka za mu ga ubangiji shi ne ma'anar da za mu fasara ayan nan la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar eh Allah ana ganin shi amma bila ihata eh akwai wannan mangarin saban da malamai suka ce za su gani amma sun gashi ba san shi ba ne, sun gashi ba su gane cewa shi bane sai daga baya sai daga baya Allah ya ƙara bayyana Shi ne akwai wannan magana نعم eh, mafi yawan su ba sa biyayya da safai wasu kuma suna biyayya da safai amma suna da ƙa'idar na hankali idan nasu ya saba na hankali za su karye da shi wannan shi ne abin da ya halakar da su yan sun san rai eh, da abin da nasu ya zo da shi ahalu suna suke da biyayya suke ke tsayawa kawai abinda da nasu ya zo da shi shirki shi wadan bidiya abinda san ran shi ya zo da shi shirki ko abinda da shi ya zo da shi shirki duk dan bidiya mai san ran babu wani dan bidiya a duniya da ba shi da san ran an gane su kuma ahlus sunna aqidan su aqida ne na biyayya ba sa kawo san rai a cikin aqidan su kawai cikin da gaskiya yake nan eh wa alaikum salaam. ma ya kudu min najwa salatu Allah ya ce alam tara alam tara anna Allah ya alam ma fi samawati wa ma fil ard shin baka gani ba cewa nan dai Allah ya san abin da ke kamar da kasance har Allah yana so ya san mata sani cewa duk abin da ke kamar da kasance ya san da shi ko sai Allah ya ce ma ya kudu min najwa salatu duk abin da zai kasance na ganawan mutane uku illa huwa rabi'u face Allah ne na hudunsa bimi da wannan ilimin alam tara anna Allah ya alamu an gani duk abin da ya kasance na ganawa mutane uku Allah ne na kudin su wala hamsatin abin da ya kasance ganawa na mutane hudu illa huwa a cikin mutane biyar face Allah ne na shirin su ha bi ilmi wala ajna min zalim ko kasa da haka wala aksar ko fiye da haka illa huwa ma'ahum aina ma kan face yana tare da su da ilmi da ilmi wala fa iya ne na ilmi yace thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah kaga sai al magana ta ilmi sannan zai ba su labarin duk abin da suka aikata gobe kiyama kana mamaki ne yace inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga komai kaga ya fara da ilmi sannan kuma ya kare da ilmi zai nuna masa wannan magiya din magiya ce ta ilmi an gani to haka idan aka ce ma'a ba lalle ana da wai wato ikhtilaf bane akwai makiya ta ikhtilaf kamar in ce takaitu takaitu takaitu ma'an wa labanan ai ma'an ma'a labanin na zuba ruwa a cikin nono da shayar da shi a cakudarsu ko takaituhu ma'an wa sukar takaituhu ma'an wa sukaran na shayar da shi ruwa da a na su sai faɗai tuhu labanan wa sukaran nono da mi da siga labanan ma sukar in na ce faɗai tuhu labanan ma a yaya kawo wannan ma iyaye na mi mukhalada an zuba siga a cikin ruwa an da shi amma in na ce muhammadu rasulullah wannan zina ma'ahu shi ihtilali ne annabi muhammad manzo Allah ne wa'annan da suke tare da shi ashidaw alal kufar ruwa ma bainu shi ana nufin sahabbai sun yi iftila'i da manzon Allah ne inda ba za ka iya raba su ba wani sahabi yana ya tafi can da awa yana iraki wani sahabi yana yana misra ya je da awa, amma yana daga cikin wannan zina ma'au ashe mai iya ne na me wannan zina ma'ahu min fitin wannan zina ma'ahu fitin wal iman wanda suke tare da shi a wajen addini kan kanar da kuma suwatun hasanatu bi ibrahima wanda zina ma'ahu yunadunahum alam nakum ma'akum suna kiran ashe ba ma tare da ku suna rufin da ku da su kun cakure ba ku iya ba iya bambanta ku haka ke nufi haka ba haka ke nufi ba ashe wannan mahiya din ba yana nufin mahiya bane na ikhtila na mukhalada mahiya ce ta musahaba akwai maniya ta musahaba musahaba fi din aw musahaba fi niyya aw musahaba fi kaza kamar inda kamar hadisin nan na Abu Hurairah inda annabi ke cewa inna bil madina la rijalan ma sirtum masiran wala qadatum wadiyan illa kanu ma'akum lalle a madina akwai wasu mazaje ba ku taɓa yin wani tafiya ba ko ba ku taɓa yanke wani kwari ba face suna tare da ku sai ce habasa humul ulba habasa humul marar ko habasa humul uzur wato uzuri ya tsare su mai ma na illa kanu ma aku su suna can madina fa a zaune su mutanen suna can madina a zaune suna jinya ba su zo yaki ba amma na ce illa kanu ma aku face sun kasance tare da ku ai biliya an gane suna tare da ku da niyyar su duk da gangan cikin zama ya tare da ku wannan shi ne ta bai tare insha Allah wa alaikum salam wani lokaci wani lokaci tana fasara daidai ana samun lokaci don bidiyar riga ya yi fasara daidai amma su fasara su daidai suka yi shi ne inda bai yi karo da ƙa'idar su ba shi dan bidiya baya jin kunya idan nasu ya yi karo da ƙa'idar shi zai zai mai tawuri da ƙarfin siya Kuwa ya ta shi su haka suke ne ka fahimta ai amma za a ga idan bai karo da ka'idar shi ba zai fito sosai ya ta bayani yana nuna wa mutane muhimmancin bin hadisi sai haka za a gani eh wa alaikum salam eh sai shi ne ai maganar zagin sahabbai da idan ana faɗa sai a ce wannan kila ƙarya ake wa mutane ko hasada ne ko ana kaza ko ana kaza yanzu ga shi maganar sahabbai da yanzu ya riga ya fito fili yanzu Allah ya riga ya bayyana da aqidar Shi'a yanzu ba ma sahabban ake zagi ba kai an koma ana zagin manzon Allah kai ba ma Allah ba Allah ma ke zagi a nan Najeriya yanzu akwai masu zagin Allah ko akwai masu zagin manzon Allah kuma suna kiran kansu musulmi akwai wannan yan hakika ɗin nan wanda mutum na kiran kanshi musulmi amma kuma kaga musulmi ne zai fito ya zaki Allah ya zaki manzan Allah to kaga yan hakika zindikai ne su kuma akwai su a gani to za ka ga ana samu a ga irin wannan abubuwan da za ka ga ana faɗa wani lokaci ana karanta shi a littafi sai mutum ya ɗauka babu shi to nan gaba sai karatu ya zo da shi a nan garin Kaduna ana zo da wata ran sai ka ji wani malami a sultan bello malami ya buɗe baki ya ce qur'ani ba magana Allah bane qur'ani halitta ne mutane suke ta mamaki ah, ga wani mutum a masallacin ahlus sunna ya ce qur'ani halitta ne mutum ne wanda yana da awon sunna amma sai ya zo yana raddi ga imamu ahmad wai wannan akida ce ta imamu ahmad ba lalle bane bai ce mu ba ba dole bane bibiyayya yi gare shi ba zai yi wa irin wannan aƙida shi ne ya sanya kiristoci da yawa suka shiga musulunci saboda wai an ce qur'ani maganar Allah ne ga ya za a yi qur'ani ya zama maganar Allah ya ta kawo irin shubuhat Allah cikin ikonsa sai malamai suka taso suna ta raddi da ya ga cewa raddin zai yawa sai ya canji sai ya shiru da magana bai ƙara kayan da magana ba misali sauran irin wayan abubuwa suna nan tare da mutane akwai miyagun malamai da yawa suna da aƙidu tare da su to wani yana jin tsoro kada ya fito da shi a mai kada ya fito da shi a mai shafe ya shiru amma nan gaba in ya tara mabiya da yawa ta hanyar da mabiyan nan sun yi yawa wanda ko an mai raddin ba zai tasiri ba zai fito haka yan bidiya su yi wani lokaci malami zai duba mutane da kiwa idan mutane akwai banda mabiya da yawa bari in tsaya sai na yi ƙarfi irin ƙarfin da ko an zage ni babu tasiri sai fito ina fata gane a lokacin sai ga mutum ya fito yana fatan abin da ya ga dama a bakin shi fa iya zila eh to insha Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi to an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba da ƴan uwa za su ce wa ya dan neman sai a taimaka fi sabilillah